kallon mu da sauraron mu sunana Hadiza Abubakar kuma ina daga ɗaya daga cikin grup ɗin ƙauren mata TV saboda haka muna kawo waƙoƙi da komedi abubuwa na ban dariya duk inda kake a duniya zaka iya subscribing ɗinmu a YouTube channel watan ƙauren mata com duk inda kake ka ci dariya iya dariya mun gode. To jama'a masu son kallon fima-fimanmu a danna mana subscribe da zarar ka kalla bidiyo da ke cikin channel ɗin nan. kana kuma sai ka danna ƙararrawar sanarwa ga zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da